الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in shida ga watan ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a na sheikh abubakar mahmud gumi da ke locust kofan gayan zaria domin ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari kamar yadda muka tsaba, muna cikin babi da imamul bukhari ya kira shi da umurul iman mun ga aya ta suratul baqara wanda ta tattara wasu ayyuka na alkhairi wanda gaba ɗayansa aka kira su ayyukan imani sannan ga ayar suratul mu'minun al bukhari ya sake istishhadi da ita yana cewa قد أفلح المؤمنون للي مؤمني sun sami قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون هزوا عند الله تعالى يكي تشوى أولئك يغثون الفردوس هم فيها خالدون sufofi ne na muminai aka karanto mana su aka rattabo mana su wasu ayyuka ne na dole wasu abubuwa ne na haram da aka hana a karke ga wanda ya bi umarni ya nisanci hani Allah subhanahu wa sai ya ce waɗannan su ne masu gadan gidan aljanna na firdausi su dawwama a ciki suna shan ni'ima da dukkan abin da Allah ta'ala ya yi tattali a gare su izan wannan ayar ta suratul mu'minun tana dada ƙarfafa ayar suratul bakra da muka karanta mako da ya wuce ashe imani tattaruwan ayyuka ne na ɗa'a da nisantar abinda Allah ya hana kasancewansa ayyuka suke tattaruwa duk su ansa sunan imani idan ka fi ni kiyaye su ka fi ni imani idan na fi ka ko in kula da su na zan mai rangwamen imani ban kai ya kai ba ashe kenan imani yana ƙaruwa, imani yana rabuwa. gwargwadon yadda mutum ya yi aiki bi muktadal iman sai ya kawo hadisi. yana cewa na abdullahi bin muhammad قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال al'imanu bid'un wasittu na shu'aba walhaya'u shu'batun min al'iman Allahu Abdullahi dan Muhammad Imam al-Bukhari yace yayi mana hadisi shi kuma yana cewa Abu Amir al-Aqdi yayi mana hadisi shi kuma yana cewa Sulaiman bin Bilal ya yi mana hadisi shi kuma yana cewa Abdullahi bin Dinar ya yi mana hadisi Abdullahi bin Dinar ya ce ya samo daga Abi Salih wani abin sha'awa Abdullahi bin Dinar da shi Abu Salih duka tabi'ai ne shi yasa akan ce ma irin wannan ruwaya ruwayatul aqran wato tsara da tsara ne wasu sukan ce mashi mudabbaj kenan me ake nuna mana kana iya neman ilimi wajen na sama da kai wanda shi mutane suka fi fahimta kana iya neman ilimi wajen tsaranka a komi shi yasa za ka ga sahabbai a tsakaninsu akwai ruwayoyi kana iya neman ilimi wajen na ƙasa da kai shine mutane kaɗan suke da fahimtar haka ko yarinya ce ta dawo islamiyya ta gama manta tana leƙa sawu tsakanin sawunta tana ruku'u tana leƙen baya in ta ce mama an ce ba a leke in ba a isa ba sai ta ce kan ka zanki yaushe aka haife ki tun ba a haife ki ba na ke sallah amma da za ta kama ta naira dubu goma ta yi aure ta samu hali ce mama ga wannan ga turmin zani ga kudin dinki ya kaji ta fashe da kuka na Allah ya ce zan gama waje ta yadda ‘yanta ta yi kuɗi ba ta yi ba amma ba ta yadda ‘yanta ta samu shirya ita ba ta samu ba haka muke mazanmu da matanmu sai wanda Allah ya taimaka Allah ya sa muna ciki an abi huraira daga abi huraira abi huraira laƙabi ne saboda yana mu'amala da wata ‘yar kyanwa a koyaushe zai ganta za ka gan shi tare da ita yana ungumanta, yana tausaya mata sai annabi ya yi masa kinaya alkunya kenan ya ce masa baba mai kyanwa ine ma'ana baba mai kyanwa ko a hausa muna da su baban jaki su baban zaure <laughs> baba mai jaki ko ba baban jaki ba to amma baban zaune haka ne ko shi baban zaune ne to ƙanni da ƙannin ƙanni duk sun yi aure ka cure a ɗakin ƙofar gida ce baban zaune an ka ji bahaushe kalma ka bi ta a hankali akwai ma'anarta hatta kai ma wannan bawan Allah ba kowa ke iya faɗin sunansa kai tsaye ba saboda shahararsa da alkunya kuma mu ma akan sami haka yanzu haka wani nan sai da aka shiga zaune za a ba shi auren a shi ɗan Jummai aka san shi da shi a tambayi wan uban da ce to sai kaga an fito ana waiwaye ina wasu na kusa da kyan za a samu wani ya ce ai sunansa muhammad ana haka da yawa to wannan shi ma haka abin ya kasance shi ya sa cikin sahabbai da wuya ka sami wanda aka sami saɓanin sunan shi kamar Abu Hurairah kamar imamun Nawawi Allah ya ji kansa yana cewa akwai saɓanin sunansa da bai gaza talatin ba amma dai mafi shahara shine abdurrahman bin sah Allah ta'ala ya yadda da shi kuma mun san shi ne amirul mu'mini na fil hadis babu wani sahabi namiji ko ta mace wanda ta kai shi yawan hadisi to hadisi nawa ya ruwaito dubu biyar da da mene kash na so wani ya tsora yankan mashi kyauta a assignment din kenan kana faɗi zan zo maka da littafi mako mai zuwa to shi kenan Allah ya mana fatahi to ga abin da yake faɗi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce ya samo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce al'imanu bid'un wasu tuna sha'uba imani kamar wata katuwar kadaujen itaciya ce wanda ta yi rassa ta yi rassa ta yi rassa ta yi rassa sama da sittin bid'u daga uku zuwa tara shi ne bid'u shi yasa kaji annabi yusuf alaihi salam zamansa na kurkuku subhanahu wataala ce fala bisa fi sijini bid'a sinin mafi yawan masu tafsiri sun ce shekara bakwai yayi kuma abinda aka yi takara ko kuma ƙure ko gasa tsakanin ƙurai shawa da musulmi akan alif lamin gulbatin rum annabi ya ce ku gaya musu sai Allah ya ba rumawa nasara akan farisawa aka sa gasa a lokacin ba a hana ba a yanzu in kayi sunan shi caca an gani ka kawo kaza na kawo kaza wanda gaskiyarsa ta bayyana ya kwashe sunan shi caca kamar yadda 'yan kwallo ke yi idan club kaza ta ci to sai kaga wannan na ya ci kudin caca da yawa in ba ta ci ba kuma wancan ya haɗa kai da gwiwa ya yi tagumi haram ba mu musabaka ba ce caca ce aka ce a sa lokaci sahabbai suka tambayi manzan Allah me za mu ce masu annabi ya ce ku ce bid Allah ya ce fi bid cikin shekarun da ba su kai goma ba lillahi al'amurin min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha bid'u kenan kenan imani sama da rassa 60 ne akwai ruwayar da ta zo da 70 sama da 70 sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal haya'u kunya shubatin min al-imani wani reshe ne na imani kun ga me ake so a gaya mana nan kullum imamul buhari yakan ba da dalili in ya faɗi magana kada mu manta duk babobin nan da muke ciki yana ƙoƙarin ya kafa mana hujjoji ne marasa iyaka akan cewa imani yakan ƙaru yakan ragu to a yau yana ana ce mana imani sama da sittin ne kaga shi ba abu ɗaya bane to idan kai hazzinka guda goma ne wancan ashirin ne wancan ya sami talatin wancan ya sami arba'in wancan ya sami hamsin wancan ya sami sittin wancan har ya ɗora daga sittin ɗin sai a ce darajan ku ɗaya ne ai mai ishirin ya fi mai goma kamala haka mai talatin ya fi mai ishirin kamala da wannan za ka gane ashe duk ayyukan addini sawa'an ayyuka ne wanda take a amalul kalbiya ihlasi imani da Allah imani da manzo sallallahu alaihi wasallam imani da littattafai imani da tashin kiyama imani da hisabi koko so dan Allah ƙi dan Allah yarda dan Allah fushi dan Allah nisantan hikidu nisantan bugudu in ba dan Allah bane nisantan hasadu nisantan annamimanci nisantan giba ashe duk wasu abu ne kiyaye su imani ne haka nan abin da ya shafi halshe akwai ayyukan da suke kunshe a halshe ƙarya ko gulluma da irin waɗannan irin waɗannan sai kuma wanda suke ijabi positive ɗin kamar mai. karatun ƙur'ani hailala kabarbari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka ne na halshe ko ka tashi ka aiki tukuru wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna jannata bi salamin kai ta aikin ibada kai ne kai azumi kai sallah kai wani taimakon al'umma da karfin da Allah ya maka a'mal ne badaniya dukan su imani ne wanda in ka tsare ka aikata alhamdulillah sai aka ce maka wal haya'u kunya aka keɓe tattar da ambato shu'batun min imani reshe ne cikin rassan imani ya salam ku duba ku ga yau mutane hatta kama suke ba su da kunya sai da na shafa ma ido na toka ni ɗan ƙiriƙiri ne da sauran dai abubuwa mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karantar da mu cewa imani da kunya ƙwana haka suke kunnen doki saboda haka in ba ka da kunya to ka yi babban hasara ka yi babban hasara kuma mu sani ba za ka gane mahimmancin kunya ba sai ka san sharrin rashin kunya wanda duk ba shi da kunya ba abin da ba zai iya ba na ɓanna na shegantaka na saba ma Allah na san zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma na daga cikin abinda al'umma suka riska mai fa'ida mai amfani mai cike da alkhairi daga cikin zantuttukan annabawan farko idan har baka ji kunya ba baka da kunya to ka aikata abin da kake so duk abin da zaka yi kai ba abin mamaki bane mara kunya zai zina mara kunya zai bi maza marasa kunya za su yi eh, eh, menene madugo mara kunya zai sata mara kunya zai kashe ya kiri-kiri mara kunya zai dadi mai kudin al'umma mara ba abin da ba zai yi ba na ta'addanci kuma ya shafa ma fuskan toka kaman ba shi yayi ba kaman ba shi yayi ba shi yasa alhaya'u la ya'ti illa bi khair wata rana annabi zai wuce ya ga wani bawan Allah yana ma dan uwansa wa'azi kunyan kake sa a cuce ka yanzu ba haka ya zaka zama kai kullum a tattafurai kana jin kunya ka annabi ya ce da'ahu fa innal haya'a minal imani kyale shi Allah ya mashi arziki domin kunya wani bangare ne babba na yankin imani kuma na daga cikin alamomin tashin alkiyama a ɗebe kunya a fuskan mata ina gaya mana kuma an zo yanzu za ka ga mace ta shige cikin maza tsundum ba abin da ya shalle ta komi ta faɗi komi ta aikata ta zubar da karamarta ta zubar da mutuncinta ta kyara ma namiji ido ta faɗi abin da take so gare shi ko dun maza ne kuma wajen ta zama kallabi tsakanin rawunna ta rasa muru'a domin darajar mace wallahi ba tsaban kyanta ba ne kawai ƙuha kunyanta komin kyan mace da za ta zo ta yi wani fetsaran ta yi wani tambadan sai ka ji gaba gabaɗin ta fita maka a mai najibul haddad yana cewa ta hadatul mar'atu fi an tuqallida al-rajula fajulla ma tasulu ilayhi innaha lan takuna rajula wa lan ta'uda mar'atan tana tambadar da kanta ne duk wani yunkuri da za ta yi cewa ita ma kallabi tsakanin rauna ne ƙarya ne za ta samu kanta a tsaka mai wuya ne ba dai za ta taba zama namiji ba domin sai a wayi gari ina take ta haihu ina take jini na tsiyaya saboda haka za ta sami kanta a tsaka mai wuya shine fajilla ma tasilu ilai ba za ta taba zama namiji ba kuma ba za ta koma da shahasiyyarta ta mace ba ta tashi daga mace na ma'anar mace kuma ƙarya ta zama namiji ƙarya ta zama namiji kuma a ƙarke in ta yi wasa za ta yi nadamar da lokacin nadamar ta wuce kuma kunya ko a bayani ne da za ka yi na addini ba a so ka faɗi magana manya-manya wanda bai dace ba a'a tare da lahaya a fiddini mu tantance kalmar lahaya a biddini ba yana nufin ka yi batsa in kana karatu ba annabi bai koya mana wannan ba ya koya mana mu faɗi kalmomi na alkunya alagafata malam ina hukuncin mutumin da ya kusanci iyalinsa gari ya waye da watan ramadana bai wanka ba ya kusanci iyalinsa ko ya ga iyalinsa gari ya waye bai wanka ba waye bai gane ba anan shi yasa wata mata ta zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayan yadda za ta yi tsarkin al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki sami auduga ki yi tsarki da shi tace ya zan yi tsarki da auduga ya ce ki sami auduga ki tsarki da shi ta ce ya zan yi tsarki da auduga <laughs> ya sake ce ki sami auduga ki tsarki da shi aisha na kusa sai ta jawo ta sai ta ce ta tattabi'i asarar dami ana nufin ki bi duk inda jinin ke fita da inda ya shafa ki goggoge ki tsabtsabce annabi ya gane so take a yi fallasa shi kuma sai yana ta nuna mata yana ta nuna mata har aisha da yake mace ce ta ja ta waje ɗaya ta yi mata maganansu na matan a takaice kwarai mun ga yadda imamul buhari rahimahullah ya yi istidilali abin da ya shafi kunya kuma ba a wannan zamani ba ko a da mutanen kirki masu kunya ne musamman mata kunga yadda alkur'ani ya nuna 'yar mutumin kirki nan wanda ta zo kiran annabi musa tun ma bai zama annabi ba waje atku ihdahuma tamshi alastihiya kaga ma wannan kalman tamshi alastihiya da allah ku je ku dube shi a harshe a balaga don ku san yanayin kunya tamshi alastihiya ba a kai muke ba babun almuslimu man salima na min lisanihi wa yadi sai babi na gaba imam bukhari ya kulla shi da ma hadisi ne cewa wannan babi zai mana bayani almuslim wanda ake ce ma musulmi man salimal muslimuna shine wanda sauran musulmi suka kubuta min lisanihi barin sharrin harshensa wayadi da cutarwar hannunsa shine musulmi yace haddathna adamu bin abi iyas qala na shu'ba an Abdullahi bin abi safar wa isma'il an ash عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حول الإسناد أو السند hai wannan hadisi an samo shi ba ta wannan hanya ta farko ba shine ma'anan kawo waɗancan hanyoyi don mu takaita abin an gane magana kamar yanzu ka ce na samu labari adamu ya gaya mu shi kuma daga buba cewa liman ya ce kaza sai kuma tanko ya zo ya gaya maka ya ce ni ma na ji malan da gauta ya gaya mun liman ya ce kaza wancan hanyar ba ta san wannan ba can kuma sai ga wani ya zo ce kai ka ji abin liman ya ce yau eh shi kuma sunan shi dan jimmai ce to jiya muna zaune kaman yanzu sai malam ada ya ce mu liman ya ce kaza duk kuma maganan iri daya kai ka san ko a tasha ka ji magana sai ka gazgata domin bai yiwuwa duk a ce waɗannan sun haɗa baki waɗancan sun haɗa baki waɗancan sun haɗa baki kuma a lokaci daban-daban kuma magana ta zan kalma ɗaya an fahimta so yadda kan daɗa ƙarfin ruwaya ce to haka dai imam al buhari ya ce adam ɗan abi iyas ya mana hadisi shi kuma ya ce shu'uba dan abdullahi ya mana hadisi ɗan safar da isma'il daga sha'abi imam sha'abi allah ya ji kansa daga abdullahi bin amr bin as kenan amr bin as gwamna na egypt zamanin umar dan khattab allah ta'ala ya ƙara masu yadda da cika daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al musulimu man salim al musulmuna musulmi kamili shi ne wanda musulmi ko sauran musulmi suka kubuta min lisanihi daga kaifin halshensa da cutarwan halshensa da sharin halshensa wani ya buɗe baki lasi ne maka kaga ɗan kaza kaga ɗan kaza sai giba sai an annamimanci a ko abinda mutumin naka yi ina ruwanka ai baka ji ba duk yadda kake ganin shi din nan <laughs> da za a fasa maka cikin shi wallahi ba za ka dauke shi da tsingen kashi ba akan mene harshe kusan shi ne ya fi sauƙi nan da nan ka cutar da ɗan uwanka kuma ba tare da ka yi tunanin ka cutar da shi ba domin da shi ake karya ka je ka gandara mashi karya, da shi ake giba ka ci naman ɗan uwanka wala ga tabba abukun ba a ba a yi hibba a hadukun ayya a kula lahama a kihi maita fakari hitimuhu fattakullah wata rana sayyidatuna aisha tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sayyidatuna hafsa ta zo za ta wuce wa hafsa ita ma kyakkyawa ce a san mace ta fi kishi da kyakkyawa har yadda matan nan taka ba ta son ka ƙara aure da za ka je ka wanda ta ninka ta a shekaru kuma ba ta kai ta kyau ba sai ka ji har tana buɗa tana alhamdulillah amma ka ƙaro wanda ƙasa take da ita a shekaru kuma ta ɗar mata wajahi to nan fa in baka yi da gaske ba sai ta kunna ma gidan wuta wannan sanannen abu so baiwa allah nan ta zo za ta wuce sai dai Allah ya yi ta gajeruwa ce ko da ta wuce haka za ta wuce sai aisha ta tubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulallah hasbuka min hafsata kaza wa kaza mai ruwaya ya ce ta'ani annaha qasira ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu kaman guntun alli shine fassarar shi mai yanci da hausa ko kaga yar wada nan da nan fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza saboda shi in kana so ka ga hushin shi a saba ma Allah ba a saba mashi ba ya ce ya aisha laƙad kulki kalimatan laumuzijat bi ma'il bahari la mazajatu aisha kin faɗi wata kalma da za a saka kalmar ki a ruwan teku dubin ruwan teku to wannan kalmar za ta gurɓata ruwan teku gaba ɗayansa dama giba kenan zikiruka ma bima kawa, haka ya inganta a hadisi ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ka ambace shi koda yana ko koda su fassani amma yanzu sai mu rinka istihza'i ga masu waɗannan sifofin ya ka ga wada an ce mashi malam dogo ba yadda zai yi istihza'i ne giba ne giba ai ko dai ka ambace shi yana aikatawa wani aikin ɓanna kasan mashayi ne ba an nemi taskiya wajenka ba ne ka zo kana gaya ma mutane kaga wannan fana giya ka yi giba laifinka sai ya fi nashi in kai wasa yana aikatawa zikirinka a haka bima ya kama amma zai so ka je ka tallata shi bai so ka faɗi ko mazinaci ne ko barawo ne ko wani dai sufa mummuna ka je ka faɗi malamai suka ce kama dubi mutum na shi ka ce haba gungun nan in ba ya zama masa laƙabi ne ba akwai waɗanda waɗannan halittar da ya naƙasa a jikinsu yakan zama masu laƙabi in ka faɗi baka tunanin naƙasa ce shi ma bai tunanin an naƙasa shi ne kamar ya shahara halin idi makaho wanda da za ka ce malam idi duk nan ma ba za a gane ba sai ka ce malam idi makahu kaga ya zama mashi inkiya ba yadda za a yi sai an faɗi wannan to wannan ba giba ba ce so sharrin harshe yana da yawa shi yasa annabi ya ce ma'azu ka kulla wannan mm, ka kulle shi ma'azu ya ce ma kulla abinda muke zance da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ba za ka iya riƙe harshenka ka kulle shi ba to wallahi dama mahaifiyarka ta yi wabinka ya fi akwai abin da ke watsa mutane a jahannama su ci da fuska su fatsa hanci illa hasa'idu alsinatihim fiye da sakamakon abin da harshen suke faɗi Su hanya ce mafi sauƙi da za ka cutar da ɗan uwanka harshe shi yasa aka hana zage-zage su sibabul musulmi fusukun laisal muminu bi ta'anin wala la'anin wala fahashi mumini ba wanda za ka ji yana zage-zage ko alfasha ko tsine-tsine da sauransu ba ne, ba ɗabi'a mumini ne. idan ka kuskura kana cutar da mutane musamman musulmi man salimal muslimuna min lisani to ka ɗauki babban laifi wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina sai mun yi hattara to shikenan halshe dan Masaudi yace ban ga abinda yafi cancanta a kulle shi tsawon zamani kaman halshe ba radiyallahu anhu wa yadihi kuma musulmi shine wanda ya kubuta barin cutarwan ko cutar da 'yan uwansa musulmi da hannunsa me yasa halshe sannan hannu mun maganan halshe ya fi sauƙi nan da nan ka fitar da abin da bai dace ba to hannu kuma shi ma kazalika yanzu wani ya mari wani yanzu wani ya doki wani yanzu wani ya kashe wani yanzu wani ya zubda ma wani da jini ka yi hankali yanzu zan haɗa maka majina da jini ka ce wani abin arziki ba ban garwa na gudana ba ne ruwa ne jini yake ne bai ga an zubar da jini ba ne sannan kamar yadda yake ɗaukan haƙiƙa yana iya ɗaukan ma'ana kana da wani iko ko fawa a hannunka ka cutar da na ƙasa da kai domin kalmar yadda takan wakilci duk sauran gangan jikin ɗan adam saboda mafi yawan abubuwa da ake aikatawa da hannu ake aikata shi shi yasa Allah ta'ala ya ce tabbati yada abi lahabin wa tabb ka fashe kudin al'umma kai fashi ka kashe ka ɗiba kana dariya ka ɗauki biro ka zuba abin da kake so ka kwashe duk da hannu ake yi fashi da makami da hannu ake yi fashi da mukami da hannu ake yi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi to kenan wanda ya kubuta ko musulmi suka kubuta barin cutarwarsa shine kawai musulmi kullum ina son in ƙoƙarin kowane hadisi mu fito da me yasa buhari ya kawo shi shine kawai musulmi shine kawai musulunci kakai cuta kada ka zagi wani kada ka yi ba ina sallah ina azumi ina zakka ina haji almuslimu man salima na min lisanihi wa yadihi ashe waɗannan ayyuka suna nuna kamalan musuluncinka ne ba suna nuna shi ke nan musulmi ba an gane abinda nake nufi ana nuna kamalan musuluncinka ne ba ana nufin shi kenan islam ɗin ba in ko suna nuna kamalan musulunci ne ashe gwangwadon yadda ka kama musulunci ta kowane gefe gwangwadon kamalan musuluncinka gwangwadon kamalan imaninka sannan wani abu kuma da nake son mu fahimta kaga musulmi aka ce islam lokacin duk da aka ambaci islam kawai ba a ambaci imani ba al'iman al'islam wal'iman to ya kunshi islam ya kunshi iman ƙa'idar kenan duk sanda aka ambaci imani kawai ba a ambaci musulunci ba to ya kunshi islam ya kunshi imani idan aka ambace su gaba ɗaya to iman ana nufi a amalil qalbi islam ana nufin a amalil jawarihi kamar yadda muke gani a hadisin jibrilu da ya zo ya tambaya mal iman sai aka gaya masa wasu rukunai na tauhidi mal islam sai aka faɗi wasu rukunai na ayyuka ina fatan ana fahimtar hadisin na san wannan mashahuri ne kowa ya san shi ba sai mun ce mun ja ba saboda haka in aka ambaci islam ko aka ambaci iman aka ambaci islam to kowanne da ta'arifin shi amma sanda aka ambaci islam ba a ambaci imani ba to suna wakiltan gaba ɗaya ne aka lokacin da aka ambaci iman ba a ambaci islam ba domin umurul iman muke magana kuma ya kawo almuslimu man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadihi izan ashe ayyukan imani duka da ayyukan musulunci duka in aka ambaci islam yana shiga Kul wa Salati wa Nuski wa mamati wa rabbil lillahi la sharika la wa bidhalika umir wa ana awwalul muslimina sannan fadkhulu fi silmi kaffa al-islam wal iman ma'an Allah sa an gane nukban da nake son in ishara akai kai. wal muhajir mai hijira kuma man hajara ma naha anhu shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana izan a nan kenan akwai hijira kala biyu hijira akwai wadda take makaniya akwai wadda take haliya hijira makaniya huwa al-intiqalu min biladil kufri ila diyaril islami ƙasa ce ko gari ne ko gida ne aka ce sai an yi kafici kai kuma ka yadda da Allah ka bar gidan ka koma gidan da za ka yi musulunci ko ka bar garin ka koma garin da za ka yi musulunci ko ka bar ƙasan ka koma ƙasar da za ka yi musulunci wannan hijira ce makaniya wanda ayoyi da yawa sun magana da nan ma muka samu almuhajiruna muka sami al'ansar allazina awon wa nasar. ina fatan muna fahimta wancan da aka yi a wancan lokacin a tashi daga maka a koma madina ta ƙare shine hadisin da ke cewa lahi jimata ba'ad al-fathi walakin jihadin waniya bayan an ci maka ba maganan hijira daga maka zuwa madina sai dai jihadi da kyautata niyya akan imani da aiki amma hijira wanda yake har yau in an hana ka addini a nan ƙasar Allah na da yalwa kamar yadda alƙur'ani ya ce ka tashi daga inda aka hana ka ka je inda za ka samu sukuni ka bauta ma Allah wannan hattashin alkiyama tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam akai yake cewa la tanqati'ul hijratu hatta taquma sa'atu hijira ba ta yankewa irin wannan nabiyun duk makaniya ce har tashin alkiyama to sai hijira wadda take haliya kana cikin wani hali ne na shan giya yana cikin halin zina yana cikin halin bin maza yana cikin halin fashi da makami ko da mukami yana cikin hali na satan mutane a ba da kudin fansa to ka ƙaurace ma wannan ka tuba taubatan nasuha ka zama mutumin kirki mai ayyukan alkhairi to ka yi hijira min ma'asi ila ta'ati wannan nau'in hijira ne wanda wajibi ne kowannen mu yayi saboda kowa yana da nashi aibin ko laifin ko kuskure da su kuma muminai na gaskiya walam yasamu ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba su dagewa wajen aikata ɓarnan da suka aikata matukan sun gane ba daidai ba ne to shi ne wannan hadisin ya ishara ga nau'i na biyu an gane hijratul hal cewal muhajir mai hijira ko ɗan hijira man hajara wanda ya ƙaurace ya bar ma nahallahu anhu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mun bayanin wancan canjin yanayin ruwaya ba sai mun koma ta kansa ba shi yasa na yi bayaninsa a takaice kwarai eh, imamul buhari a nan za mu gane fahimtarsa Al-Islam wal iman ɗaya ne a gunsa to kuma na yi bayani kashi ko yadda abin yake in an ambaci islam to ya kunshi komai in an ambaci iman shi ma ya hada komai in an ambace su gaba daya to iman yakan zama na zuciya ayyukan zukata islam ayyukan da za a yi zahiri na gabubba a a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma ya da kulil imanu fi ƙulubikun wallahu ta'ala a'ala wa a'alamu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah musulmi wanda yake haram kwata-kwata gaskiya ne sai kuma wuri wanda yake na uzuri dole in hmm. ba ta kawo za a gane mutum ba ne to sai ka ce sai kai wani sisnai da wata kalma ina jin larabci ne ka ce in dai ba an nemi taskiya ne a wurin ka ba gaskiya ne wani so kai mun bayanin taskiya to taskiya da na ambata cikin bayani na shine shaidan shaida abinda ake nufi wani ne ya zo ya ba da shaida a gaban alkali alkali ya dube shi bai san shi wannan mutum mutumin kirki ne adali ko ba adali ba to bai cewa tunda ban san ka ba ba zan anshi shaidanka ba sai ya ce masa je ka ka samo wani mutum adali sananne ya yi maka shaidan kai mutumin kirki ne kaga shaidan shaida kenan to sai je ya nemo mutum wanda aka gamsu da mutumin kirki ne za a iya an san shaidan shi sai ya zo ya yi shaidan wannan da zai ba da shaida mutumin kirki ne adali ya dace domin kamar yadda mai tuhufa yake cewa wa man yuzaki falyakul adl rida wa ba'dhum yujzu an yubayyida in har za yi shaidan taskiya to sai ka ce wa na adali ne amintacce yardaci kafin a aisa wasu malamai suna cewa in baka haɗa biyun ba ba za a yadda ba wasu suna cewa a za ka iya amfani da ɗayan biyun wane yardaje ne ba yi da matsala kowa na adali ne bayi da matsala wasu suka ce a'a in dai shaidan shaida ne sai ka ce wa na yardaje ne adali ko adali yardaje to daga nan sai a ce to ba da shaidanka an fahimta wannan shi shine ake ce ma a taskiya wato tsarkake mutum ba wai an tsarkake zuciyarsa ba an gane amma a wanke shi cewa mutumin kirki ne shi yasa kake ganin akwai manyan wurare yanzu ko za a baka aiki ko za a ɗauke ka karatu sai a ce ka kawo taskiya biyu ma wasu suke cewa daga nan ko dai za ka je wata amintacciyar ƙungiya ko wani amintaccen mutum da aka yadda da shi sai ya rubuta ba ka da matsala mai halin kirki ne ba za a yi da na sani ba in sha Allahu in aka ba shi aikin ko aka ɗauke shi makarantar taskiya ke an fahimta? Allah ka datar da mu sai kai na to ina zuwa ka ce mene daga murya ba da ni kaɗai kake yi ba eh hmm. Hmm. wai shi yana maganan an ce shu'uba a hadisi kuma an ce shu'uba suna ta yi ba wani abin mamaki ba ne suna ne kamar yadda ka ji kuma na babban mutum in kana so ka sa ɗanka <laughs> na'am na'am hmm. wani to wannan abin nan ne da abin nan addini yakan ce mashi alfa'alu wato fata ta gari shi kuma yakan ce mene <laughs> to to amin <laughs> tun da yake har ma ba a san sunansa ba ya zama sunansa kaga lakabin shi ya rinjaye sunan shi tun da yake kuma ba abin shari ba ne ba laifi kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wani abu na alfa'al yana san shi wato fata ta alkhairi kamar yadda yake ƙin shu'um fata ta tsiya na san da can muna yara akwai wani ana ce mashi dan wuta ai kaga abin ba kyau ko Allah shi kiyaye na'am wa alaikum assalam hmm hmm ya yi magana da hannu shi wani amma da hannunsa ya bugu wasu abubuwa ya yada to giba za ta iya shiga ko ina ko alƙalamin kama kana iya giba da ita Sabida haka idan ka gane ƙa'idan kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a ingantaccen hadisinsa malgiba ƙala zikiruka a haka bima kama duk abin da in ka san ka ambaci ko ka sufanta ɗan uwanka da shi ba zai so ba to in ka je ka faɗi a wani waje ko ka yada a wani waje ka yi giba masu shiga gidan rediyo a ce wane ya ce kaza ko ya aikata kaza ko yana da hali kaza ko iyayen shi kaza ne duk giba ne masu turawa a facebook su ɓata wani ko su ci mutuncin wani ko su faɗi aibi game da wani duk giba ce dama min lisanihi aka ce wa yadihi saboda haka duk giba ce ka faɗi alkhairin ɗan uwanka ko kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut kaga halshe kaga halshe yana kai mafi yawa gidan wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam yakan furuci da kalma daya ba tare da ya damu da abin da ya faɗi bala la yulqal habal amma za ta zurara shi a wutan jahannama na harifa kafin ya kai can ƙasa yana ta gudu sai ya shekara saba'in sannan ka ji duk zurfin jahannama ne ko wuta a tun da dai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in har ba za ka iya rike harshenka ba gara ma ba a haife ka ba ka san akwai fitina a harshe akwai fitina kuma malamai sun daɗe suna mana nasiha idza kana al-kalamu min fiddatin fa inna sukuta min zahabin in kyan ka ya kai azurfa to kyan shirinka yakan sami daraja na zinariya ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا haka magabatanmu suke bari ban taɓa nadama ba don na yi shiru amma da na sani akan zancen da nake yi ba iyaka shi yasa ƙarƙashin wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut malamai suka ce akwai mataki uku na magana matakin farko maganan da zai dawo maka da fa'ida mataki na biyu maganar da ba zai cutar da kai ba ba kuma zai dawo maka da wani abin amfani ba mataki na uku maganar da za ka yi ta cutar da kai a rayuwa ko a makoma maganar da zai dawo maka da fa'ida alkhairi ne ka yi shi maganar da ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba ba ka da lokacin shi a kyale shi magana ko da zai cutar da kai haramun ne ka yi shi wancan da ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba ya zama lagawul kalam kuma muminai wanda aka ce su su gaji firdausi hum anil lagawi muridun saboda haka ka da lokacin da ka yi yasashen magana Allah ka datar da mu to za mu takaita to daga wa alaikumussalam wa alaikumussalam na'am to ita shari'a dai ban sani ba ko akwai amma ban san inda aka ce a rantsar da wanda zai ba da shaida ba ban ce babu ba cewa na yi ban sani ba kad a hasana manintaha ila ma alima haka magabatanmu suke cewa ina sani gobe zan faɗi amma yanzu ne na ce ban sani ba kila an fahimce ni na san dai wancan kalmar da muka yi na taskiya ɗan uwa ya ce mu ƙara bayani ga junanmu na kuma ƙara bayani in ba a yadda da shaidanka ba akan ce ka kawo wanda zai maka shaida in ko an yadda da ka, sai ka ba da shaida wannan shi na sani a babi na shari'a musamman abin da ya shafi a hakam na alƙalanci an gane ku amma da ɗaukan alkawali da saba ƙur'ani <laughs> zan faɗi gaskiya in ban faɗi ba ta ci ni <laughs> ko haka ake yi wa so ala kulla halin kila akwai wani dalilai da suka dogara a kai wallahu ta'ala ala wa alamu dalilin kenan aka ramu a razanar yawa a razanar da mutum duk za ka razanar da mutum ka razanar da shi da abin da shari'a ta ce yawa shi ya fi amma babban ce babu ba na ce ba sani ba ne ina da ɗana na ta ƙwarai kuwa na ambatan ɗan kuwa da wani aiki mutum ne aka zo aka tambaye ni misali ya je na neman aure ya ka zo aka tambaye ni ni kuma na san cewa akwai wani aibi a tare da shi to ya irin wannan wuri a wannan aib amana ce idan mutum ya zo aka zo bincike game da halayyan wanda ke neman aure ka san shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai kula da sallah mutum ne mai kaza da kaza sai dai yana da yawan samartaka to bayan duk ka faɗi aikin shi na gari sai ka ce to sai dai kawai abinda na sani ya gajiya wajen yawan samartaka dole ka faɗi kai da ka faɗi ka sauke amana wanda aka gaya ma in ya ga zai ba da ya shiga mai samartaka sai ya bayan in ya ga ba zai iya ba sai ya janye shi kuma haramun ne ya gaya wa wani ko da ya je yana neman aure a wani waje ne in ba an zo an tambaye shi ba ne ba zai je ya ce kai yana ba da yawan samartaka ba shi kuma ya yi giba don ba a tambaye shi ba ƙa'idar ke na iya cewa na tambaye wane ya ce mun kai ka zai a'a ka haɗa faɗa kenan ka yi gulma annamimanci ma ba gulma ba ai wannan shine annamimanci ka faɗi magana da in wanda ka gaya wa ya ji za su ɓata da wancan annamimi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna annamimi ba saboda Allah yana son uhuwa ne shi kuma yana son ayi yi tanazu'i ne to za mu dakata a nan wa alaikun salam to a'a ai kai tambayar ka tana da kyau kila nan duk za mu tashi muna murmushi na'am na hatsi na'am eh na'am za ka ba da buhu shida da rabin buhu da tiya hudu idan buhun mai tiya arba'in ne in juyo bayan mota ne malam ya nada da sa'i zan zuwan saboda duk buhu goma buhu ɗaya ne wato ɗaya bisa goma in kullum lura da abin da na ce haka za ku gani insha Allah shi kuma zakka na hatsi dama duk abin da ya hau sai an masa zakka insha Allah to na? eh eh yawan hadisan nawa ne? dubu biyar da dari uku da saba'in da uku ina ka samu da saba'in da hudu ina ka samu Yeah. <laughs> assalamu alaikum to aini sai ma a ƙara kyauta ka kun san dalili ita waya kamar yadda malamai suke kiranta silahun zulhaddaini yusta'malu lil khairi wal sharri ala haddin sawa makami ne mai kaifi biyu ko ka yanka ragon layya ko ka yanka alade haka waya take waya makaranta ce sai dai ga wanda ke da ido a ilimi kila za ku gane abinda nake nufi kila ba za ku gane ba abinda nake nufi da wanda yake da ido a ilimi saboda yanzu idan ka nemo matsala za ka samu na fil ilmi sun magana a kai za ka samu kuma mulhidai ja'irai sun magana a kai to in ba ka da ilimin da za ka tantance to idan ba dama rikita ka aka yi aka baka a rikice sai a raba ka da imani ma wani abin cikin sauki cikin sauki ana ganewa so shi yasa kullum mu yi ƙoƙari gwargwado mu fahimci addininmu to akwai abubuwa yanzu wanda za su taimaka mana da yawa idan ko ka ce waya za ka tasa ta karantar da kai kila ana gane abin da nake nufi to in kai wasa za ka tsinci kanka a fadamar da ba za ka iya fitowa ba sai ka kafe can kuma duk wanda ya zo duk wata katafilar da aka zo ta jawo ka ko menene kila sai dai ta daɗa nutsar da kai amma dai ina ƙarfafa mu don Allah mu amfana da waya ta hanyoyin alhairai irin wannan Allah ka datar da mu to ya fa isa eh wai yana so in ce ka ci ko baka ci ba wai ka ci to kaji in sha Allah ya ce eh? to kuma dai Allah ka datar da mu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta mana mu Allah ka sa muna yi bisa muwafaka da sunnan ka sallallahu alaihi wasallam dukkan damuwanmu Allah ka raba mu da shi cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa Allah muna roƙonka da izzanka da buwayanka da kyawawan sunanka Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da jihanmu da ƙasarmu lafiya kashe-kashe da sace-sacen al'umma da ke aukuwa Allah muna roƙonka ba don mu ba Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ka kare 'yan uwanmu Allah kada ka jarrabe mu da wannan yanayi اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم عائشة